سؤال الذكر الرحمنه أيوة. هو تعبين نظام يكون نظام دوبا بندك يتكين وأكثر الذاكرين اكتساسا بالرحمن جل شأنه وأقربهم إليه منزلة هم أعلمهم بصفاته ما في يوم ما سأمبتون الله اكتساسا سمكي بنتوغا الله jalla sha'anuhu wa aqrabuhum wanda suka fi ko'innan su kusanci da Allah manzilata hum a'lamuhum bi sifatihi so ne wanda suka fi sanin sifofin Allah kana ambaton Allah ko sallah misalin kake wanda ifi kowa fa'idanta da sallar nan wanda ifi cin gajiyar sallar nan wanda ya san da yake cikin sallar banda ruku'u farilla ne banda tsaga da garko farilla ne banda sajada farilla ne zaunawa daga sajada farilla ne karanta kaza farilla ne wanda yake kula da ya fi kusance ga Allah wanda ya san aiki yake wa ubangiji ka annahu rahu. dan yana ce alhamdulillahi rabbil alamin ya san me yace wa Allah kuma yana sane da me Allah yake gaya masa idan yi sujada yake subhana rabbiyal a'la yana sane da me yake faɗi yana sujada ne akan kadamayin rahma subhana rabbiyal a'la yake cewa subhana rabbiyal a'la ya tsaga daga sujada ya tsaya ya zauna a sujada ya sadda kansa a gaban Allah Allah na ganin sa ko tamkar ina ganin Allah abun da yake cewa kawai rabbi jifiri bayan ka duka ka sa goshin ka a kafa sannan ce ka gurza a kafatin da ta a kuma ka dawo ka zama kana rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli warhamni warzuqni wahdini wajirni wa'afini ka sake juya ka sake mayar da ka ƙasa kana subhana rabbiyal a'la ta san me kake faɗi ta san me abun da kake abun da din sama da yadda mai zama gaban sarki zai zo yana ran kai da har da hannu to kai abin da kake faɗi nan fauka zalika to ba ka sallar wanda Allahu akbar Allahu akbar wani bawan Allah ya ce ya iya ba wani ya yi irin wannan sannan ce aka sai masa yin da kirji fa salli fa inna kalam to salli ko ma bawon Allah ka sake salla ba kai salla ba wannan ba kai ba ya sake aka sake masa ya sake ice wallahi na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ban iya wata ba sai wannan haka nake Sai ke to ba haka ke ba in ka zo ka tsaya kawai ka tsaya a gaban Allah tukuna yayin inda ka tsaya dinan kafan tsaye kake a gaban Allah daga nan sai ka shiga wajen Allah ka yi wa Allah magana ka ce Allahu akbar kana gama Allahu akbar ran kai daɗe girma ya tabbata Allah shi ne mafi girma daga nan ka fara ce masa allahu Baba ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atta bainal wal magaribi. ba wai irin du'a'i mu na hausa babban du'a'i ka haddasar da shi wannan kada yawan zai zama da kake faɗi ba larabci kake magana tsakanin ka da ka idan ka gama da yiwuwa da hudurul kalbi zai zo maka daga nan zaka fara kuka kana da girman Allah ya kai girma idan ka ɗauko fatiha har ka gama har da amin a ciki ka tsare ka koma ka girgirgin ka gingimo sura ka daga nan ka ɗaga hannu ko a duniya ba ga akwai gaisuwa ɗaga hannu ba wasu da an haɗu da juna sai ka ga an bushe tukuna an ɗaga hannu to ai gaban Allah nunkin wannan kai ka ɗaga hannun wannan ɗaga hannun na girmamawa ne mai sarawa wani ha'azu ce zuci ke tsara masa ha'azu ce zuci abin ya kai ka ga hannunka kana girma ha'azu ce zuci ya kai zuci ba a zama ɗaya wanda ya sallah da irin wanda sallah da wanda ya sallah da wata daban tunda kana iya sallah a gafale ka san larashi ka karantar da wannan karatun da amma zai kai sallah wallahi a gafale gaba ɗaya kai sallah. sallan za ta zama babu romo a cikinta ba zaƙi a cikinta sallah dai ka sauke farilla amma babu zaƙi a cikinta ta. da kana wannan wanda su mafi aksaru zakirina na ikkisasan da mafi yawan masu ambaton Allah da suka fi bantuwa sallah ambaton Allah karatu ambaton Allah qur'ani ambaton Allah wa aqrabuhum ila Allah manzilatan hum a'lamuhum lokaci kuke bi sifatin lahi wanda ita sanin sifofin Allah faho su masana sifofin Allah nan su ne khairatun lahi zaɓaɓɓun Allah fa kenan wanda yake yin sallah da irin yadda na faɗin nan ko nunkin haka don ban faɗi komai ba ila ɗan kaɗan abin da na iya tunowa wanda yake aikata ayyukan sallan da tsayuwar da mai kai tun daga alwala tun daga alwala za ka alwala ka an ka tarahu fa in ta kun tarahu fa innahu yaraka wa safwatu ah, khairatullahi wato lahi min za sune zaƙaƙu daga bayin Allah to kaga irin waɗannan abun shansu ne ake tun ɗiba ana gwarewa da wasu fa su wa'ina su ne mukarrabuna wanda suka samu cikakken wannan sune abincinsu za a ɗiba a gauraya yawa wasu Dan da an hana shi'uru bin na kafi ba da sai mu ce mu kallama maka ba mu gauraya har mutum ya ke jihannama ya kai a gauraya masa Allah ka ba mu to amma ya ce a ne yi babban Allah bai san rago bai san mai matacciyar zuciya المؤمن القوي خير وأحب min الله من المؤمن الضعيف Allah bai san lalatacce kawai in Allah ya ce aika za ka kai to Allah sam an wata abu daya ina roƙon ka to ka taimake ka sa min hannu gani nan zuwa ولهذا كان أولو العزم ونن يفا معبوط أهمة دك أن من الرسل وهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وموسى بن عمران الكليم وعيسى ونوح عليهم جميعا أزكى الصلوات وأتم التسليم هم أفضل البشر وأن سمع في أيون ينقلب alal itilaqi ba to ga cewa waɗannan tabbasu ne koli da annahum ani kutu min al-ilmi bi Allah an ba su ilmi sifatin Allah ba irin mukamai ne na sufaye ba yanzu kai kaza ne kai ne shugaban annabawa an kai kaza kana da ladan adabi samai kana da ladan adabi dubu kana da ladan ibada da aka aduna du wala haru da ka kariya ne tafi annabi wani mutum utul ilma bi sifatillahi ta'ala ma lam yu'tahu ahadun ghayruhum abunda ba bayar da shi wani mahaluci da ba su ba wahum kazalika mutafawituna fi ma bainahum kuma mabambanta ne cikin abin da ke gudanawa tsakaninsu su kansu annabawa su wani ya fi wani in ba magana ma haukan haɗin adam ba ce yan adam daidai suke ta ina suka zama daidai sai dai a wata fiskan daidai suke a bayan Allah a wajen bayi to daidai ake duk bayi amma ana shiga suke abu nan wani ya fi wani faddalna ba'dahum ala ba'd wa Allah ji kan dokto ina yawan buga na misali ce in ba hauka ba ka sai mutane daidai ke ba wanda ishi kila ma wanda ya ce ya daidai suke In da ya tsanka an yi su daidai da hannunka bai amfani ba da bai daɗi ba duk kafafasta sa ba ba zama daidai wani a su wani kuma Allah na ke matsa ba haka shi kansa ya koya mana mai haka wannan annabi shi ne sama da wancan wancan annabi shi ne sama da wannan wannan shi ne da wannan gaba ke ɗansu ga shugaban su su kuma sun yi da sun ji sun bi sam'ar wata'a fi ma na فأكملهم خليلان في ينصو محمد وإبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح فهم في الفضل على هذا الترتيب الدرجة سنة بسوال الديري وهم أولو العزم سو اتيكي مصو ما ابو تاكيم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة العذاب هنا وند الله يأمبتيس أتكين سورة سورة ريكو عذاب والشورى كما سبق الله والقرآن كذلك مملوء من ذكر صفات الرب وأسمائه القرآن تكيكي ده أمبتون سبقه وانجدي da ambaton sunayen Ubangiji. Hatta la takadu takhalu min zalika sura har ba ka samun wata sura daga cikin surori da ba a faɗi siffofin Allah ba da sunayen Allah. Me su suwarki? Bal hiyal makasudul awwal. Wannan surorin na siffofin nan na Allah da suna su ne manufa ta ɗaya. min inzalil qur'an da saukar da alqur'ani tun da ya zo ne saukar da tauhidi a amalul qulub qabla amalul jawari fa inna a'zama ghayatud ma mafi girman manufan addini abinda addini yake so ya cimma babban abun da addini yake so ya cimma an yi arifal ibada rabbahu ya sanar da bayi ubangijinsu bayi fa kuna da malaki kuna da tsayayi kuna da kuna da jimalahu min al-asama'i da abubuwan da yake da shi na sunaye ko sifa. wa an yuzakkiruhu biha zikran yuwati'u al-qalba fihi al-lisan ana son annabawa abun da suke kira su sanar da bayi Allah ma'ana su bayyana Allah a gaban bayi bayin na su san Allah ta inda an yadkuruhu suna ambaton Allah nan biya da sunayen nan zikiran yuwaqi alkal. ya da zuciya ta yi daidai fihi allisana lokacin da kake ce Allahu akbar ya zama yadda ka faɗi Allahu akbar a harshen ka haka yake a zuciyarsa zuciyarka in ku da za ka suranta girman Allah a zuci zai wala kai kabbara goma baka fashe da kuka ba ina da wuya jahilci ne kansa sai kai kabbara ashirin da uku shi ya same mu da mu abuke za mu yi subhanallahi talatin da uku ba alama shi a jikinmu saboda ba mu san Allah za mu yi alhamdulillahi talatin da uku babu canji a jikinmu lokacin da mutum ke masu subhanallah har wasa ba ga yana da wani kana subhanallah subhanallah subhanallah abokin ka zai yake aroka da yawa a haɗa da mu sai kai murmushi ko mutum yake gaban babban sarki yana gaida sarki wani ya zo ya wuce to ka karɓo da nawa idan eh, ba sarkin ne ba wanda kuka ga ya faɗi haka to sai da abokin wasan shi sarkin shi ma abokin wasan shi bai masa wasa a gaban inda yake gaban talakawa inda talaka ke gaban shi ba su masa wannan wasan amma muku a gaban Allah kwata-kwata ba girman Allah sanin girman Allah rashin sanin sunayen nan mara ya haifa mana abuwa da ya mana sai isa take kan dare da ci gaba da tafiya ta ba Allah ta kadan ko amma wa fa'in da Allah ya bi asis la Allah Allah an yi wajen ba da zalika amra me yi nan gaba za a koma karatu ha a san meye Allah hmm. eh. haka ike ai karantarwa ne kawai shi ne Allah ya ji kan abokar gome sai sai ku yi karatu da ya san abin da da ya san Allah ya san ɗakin Allah da bai da shi ba ka dubi ba jikan gidan umar ne yake yake gaban ɗakin Allah yana kuka halifa zai wuce yake kai wannan yake irin wannan koko sai ya dakata to halifa kan dole ka saurare shi da ya masa magana sai ya ce yake masa ne ya ce damu ce kai yanzu a gaban ɗakin Allah zan gaya maka wanda ke damuna ina gaban Allah halifa ga sai ya fita da ya gama ya fita can waje sai kuma ya tara ga ina karantar da ɗaluwan shi ana ta fatawa yana ba da ansa halifa ya taho to mutane na kara masarki ana ganin halifa kowa sai kuma gefe ya zai ga malam ya zana wajen ceto yanzu mun fito daga Taki an ɗazo na yi maka magana me ke damun ka. Allah akwai wani abu. Yanzu mun fito ban ɗakin Allah menene. Sai ice masa ainihin lahira ko duniya. Yace a duniya. Yace to me duniyan ma ban taɓa roƙonsa duniya ba. in dai duniya ce ban taɓa ko mai duniya ba duniya ba sai dai ya zo a abin duniya ba don ka ce don wani na iya maka ga aya ai Allahumma rabbana atina fid dunya hasana su mutane a wautansu sun dauke hasana dukiya hasana mata ne kyau Jahil. hasana ba shine mata ne kyau hasana ba shine kudi ba hasana ba shine mulki ba Abunda shi komai imani sanin Allah shi fi komai a wannan gidan mutane ba su sani ba to kana zaune da irin waɗannan mutane shi gani yake ma ya girmama ka shi isa dole ku yawaita wannan karatun a tsakanin kalubai. tsakanin magariba da isha ku yawaita wannan A zahar inda ka samu tsakanin inda ke ba da darussa a yawaita irin wannan karatun a tsaya a yi nazarin littafin da ya kamata a sa ko kawa'idi ka ɗauka za ka iya cusa irin wannan karatun auren ba sai ka ɗauki wannan littafin ba wannan littafin ka ɗauka kace za ka karanta ɗalibai su ɗauko sai dai ɗalibai amma an gaje ka zauna kana koya mutane a da yadda za ka cusa irin wannan Allah zai dinga kawo maka nazarin da kai ka samu wata gaba zai shiga na sai ka ɗauka kai musu ka samu gaba nan za ka kai shi ne abin da za ku iya taimaka mana a wannan zamanin ɗin kafin Allah ya karɓi rayukanku. Ala ka rayu kuma ba wannan shirka kana da ci ba kusan ne ne na mu to haka ba a dinga in ba haka ba za mu yi maganin wannan ba da yi da ake yi na munti yanzu ya kamata a burna mu dawo da martaban ɗakunan Allah don ga yanzu ɗakunan Allah ba martaban da muka samu wanda ɗakunan Allah ke da shi mun rushe shi martaban sai yanzu akwai lokacin mana a da in ka doso ta hun gaba mana ba za ka ji gaban kana faduwa ba sahun gaba za ka je gaban kana faduwa yanzu ka sai ka ga wani yaro ya buge ka ta baya ya ruga ta gudu ya wuce ya je sahun gaba mutane na baya baya da addini ba sa son wucewa gaba tunda inda misali yana gani duk inda yaro ka da jarabai buge baban shi ko da yake dai yanzu mu akwai wata tarbiyya da aka samu ta turawa mutum sai ta ga dan shi nan ga dan shi nan ga menene ka zo ka shigo ka su waɗanda ka shigo dan suna da idan su in zaman karatu ne ana iya zama a cin kushe haka amma ka tashi haka sai gagawa an kawo ya kamata manya na wuri an tashi za a je sallah su wannan sallah ba ta waje ba a kansu ba amma ana zuwa da don aikata, to a lokacin nan har suna da horo sosai to kaga za a iya samu a samu nutsuwa sosai mu inda mu ne ba inda muna bi to ba ƴaƴan da su bi fa yasiru madkuran go yuwa qalbu fihi lisana anin zuciyan nan ta yi daidai da abin da harshen ke faɗi mafkuran lahum da qulubihim Allah ya zama tunanne ne ana ambatonsu a ta ho. ma'a shiddati mahabbatihim tare da tsananin soyayya su wata azimu lahu yi ka gaban nan babin mahabba kafin an gama ba sai sai karatun ya ƙare a babi babu mu haɓu a cikin zukatanmu haka za mu dinga yi ku ne za ku taimaka duk inda mutum ya zauna dinga tunanin irin wannan darasi yadda son Allah fa aiki ne har a san kai akwai wani babi na son Allah daban wanda zai shafi ne za a samu abu da a karanta ba karantawan ba yadda za a harkar da shi ya shiga zuci ga alamomin masoya Allah ga alamomin magiya Allah mutumin da aka ce hayya ala sala bai annashi zuwa alwala ba baya son Allah wannan son Allah kwata-kwata bai shiga zuciyarsa ba za ka ji kana ciki ya zan yi in mayar da kaina in aka ce hayi ala sala in samu canji in yi koyi da manzon Allah ya sallah ta zama min qurratu ayi duk bakin cikin aka ce hayi ala sala jina wafai duk bakin in jina kar ko na zamo wannan bangaren naki wannan makin din in koma kuma nemo sauran kowanne na kokarin samun kishi ya ba da misalai da yawa inda baya wali ajali haza saboda wannan ne kana isbatu sifati tabbatar da sifofin Allah lil imani da imani Tabbatar wa sifofin Allah da suke imani kal asafi lil dina da ka foundation ne ake rodi da dutse da siminti da yashi mai haƙora a wajen bandisho faman ya ƙasa do hadamal asasi duk mai son rusa gini daga ƙasa yan fi to sai rushe eh kore sifofin Allah saboda kanan za ku gani a kuwa jihabo, bakin Allah ne duk da an ku ga wanda ya karanta tarihinsa zai ce ba mamaki zai yi haka da aƙida ce da aka ba shi sallanta jahamu daga ja'adu ja'adu daga abbanu ko abbanu daga tsaluto tsaluto kuwa ainihin tsane na labidu wanda yawa annabi sihiri da yahudan nan silsilan inda da jamu ta ƙullo shi kansa jamun ga hanyar da yi biyu Yanzu zo ya yi ta'asa wa musulunci yadda yake so duk mai rufa musulunci ya rufu to shi ne wanda zai taɓa ƙida musamman ya taɓa suna yana da suka suna to gaba da yadda ya salance ya yakimma lahu bina wa kana fu'aduhu min ad-din hawa da zama zuciyarsa babu komai na addini فوالله ما قام لله في أرضه دين بعث به رسول على أساس من الجهد والتعطيل يكتو والله يا إن جي خليل حرر ما قام ainihin دينه lillahi fi ardihi wani addini bai taba tsayuwa ba saboda Allah a wannan duniya a wannan kasa tashi bo ainihin bihi rasulun aka aiko wani manzo da shi ala asasin min aljahadi a bisa tushen ƙarya ta siffofin Allah tsarkake Allah daga suna da siffa wata fili bal ma kamatil adayan addinan da aka yi tun Adamu zuwa annabi Muhammadu ba su kafu ba war risalat saƙonni da aka tutturo kulliha ba su kafu ba illa ala isbata sifati bi tafsir sai bisa tabbatar da sifofin Allah da bayani ɗaya bayan ɗaya fahiyar asas sunayen Allah sifofin Allah su tushe ligilina Wani kulli dinin qablahu sannan har yanzu kullum nayi magana sunan Allah siffar Allah ba fa yadda aka ɗauka, an ke sunan Allah ka haddace al alkudus al-quddus as-salam al-mu'min al ka kawo ɗarin nan Wannan da ka da jaki ba bambanci kowanne suna ya kamata ka san ma'anan shi ka san siffansa aikinsa ka san me ake neman imanin ka da shi a wannan sunan menene kake abin da yake tsora ka a kan duk wani suna ya tsora ka kan wani abu kamar a ce maka ainihin ne a sami me yake nema da kai ai ka zauna za ka yi bayani saboda yawan bayanin su zafi asamiu yana neman ka da kaza harshen ka duk abin da kake faɗi Allah na jinka kuma zai ma hisabi a kai ya sa an rubuta wurin ya ɗauka kuma zai magana da kai akan wannan magana za a iya kwaskwasa a kwanan nan za a iya kwaskwasa a kwanan can za a iya kwaskwasa a wurin mata za a je wajen wankin ga wankin a yi kwaskwas za a je a ina ne wurin shan shayi a yi kwaskwas duk inda aka je ma aka yi kwaskwas inda aka yi to wannan kwaskwas ɗin Allah ya ji wanda kuma aka yi kwaskwas ɗin da kansa sai ya saka masa ka yi kasa mahaliccinsa sai ya saka masa balle wanda aka a cikin gari da wanda aka a wasa jiha da wanda aka a waje duk Allah ya jima to daga inda aka ce asali utun kafiyar kai kai za ka rage abubuwa da yawa za ka nemi yadda za ka sarrafa harshen ta da ija masa, abu a gaban Allah ba mutum ake tsoro ba Allah ake jin tsoro to sunayen nan duk haka abin da kowanne suna kamar ta abin aikinsa ka san me ake neman ka da shi ka san in ka saba wa wannan suna ga hatsarin da zai same ka za ka zauna ka biyo ina sunaye littattafai sun yi bayanin su da dama wanda za ka ɗauko littafin ka zauna a gaban malamin ka ɗaya bayan ɗaya abin da baka gane baka tambaye shi ban gane wannan ba amma ka bar shi sai gobe kwakwalwa ta ta rikirkice gobe zan dawo akan wannan kadai kan yin bayani yadda zan gane shi ma in bai iya ganar da ka ba ka sake wani malamai ba wai abin da wani ya kasa koyar da kai shi ba ba mai iya koyar da kai shi na nemi wani kila ina da usulubin da zai tsora ka a kai ya sanar da kai shi bayani baiwa ne daga Allah wali kulli dinin qablahu ga duk wani addini kafin na musulunci milladun awwalin rusuli nuhun alaihi salatu wassalam ila akhiril mursalin eh, ya isa ko